Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria shiri da ke tabo labarai daban-daban daga kasashen namu. Shirin kamar yadda aka saba zai tabo muhimman labarai ne da ke ci gaba da karaɗe duniya yanzu haka kuma ba tare da wani ɓata lokaci ba za mu shiga cikin shirin sosai. Madalla wannan shirin zai fara ne daga kasar Kenya, inda ake ci gaba da dambaruwar siyasa. Idan ba a manta ba Alhamis da ta gabata, aka sake zaben shugaban ƙasa bayan da kotun ƙololuwa ta soke zaben farko da aka yi can baya. Zaben da aka yi Alhamis, ɗaukacin 'yan adawa sun ƙaurace masa saboda umarnin da suka samu daga jagoran adawa Raila Odinga. Ga rahoton da Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana. It is of no confidence in the government uh, of President Kenyatta. Adadin masu zaɓe ya nuna cewar mutane sun yanke ƙauna ga gwamnatin shugaba Kenyatta, kuma inda ni ne shi mai buƙatar yin demokuraɗiyya sai ya sauka daga mukaminsa ko kuma ya koma gefe. Shugaban 'yan adawan Kenya Raila Odinga kenan. lokacin da yake tsokaci kan takaddama da ta biyo bayan zaben shugaban kasar da aka yi wanda magoya bayansa suka ƙaurace, alƙaluma sun nuna cewar akasarin masu kada ƙuri'u daga cikin miliyan goma sha tara da aka yi wa rajista ba su halarci zaben ba yayin da aka samu tashe-tashen hankula a wasu mazaɓu. Bayanai sun ce Juma'a sanda aka samu masu zanga-zanga cikin fushi suna tara hanyoyi a garuruwan Homa Bay da Migori da Bungoma yayin da aka sanar da hallaka mutum guda. Yanzu haka dai har an fara samun asarar rayukar masu zanga-zanga kamar yadda za mu ji daga bakin Umai Masa na Abdulmumini. An harbe mutanen ne har lahira a zanga-zangar da 'yan adawa suka fito lokacin zaɓe a sassan Kenya musamman manyan birane. Rahotannin 'yan sanda da majiyoyin asibiti sun ce an kashe mutum na farko ne a wata mazaɓa da ke Nairobi. Lokacin da masu zanga-zangar suka yi ƙoƙarin datse zaben da shugaban 'yan adawa ya raula a dinga ya ƙauracewa. Sanarwar da 'yan sandan ƙasar suka fitar mai ɗauke da sa hannun mataimakin su peter janar George Kinoti ta ce jami'an tsaro sun yi harbin bindiga ne domin kare kansu daga masu zanga-zangar ke kokarin kai musu hari daga watan agusta da aka soma wannan tashin hankali a kasar zuwa yanzu akalla mutum arba'in da uku aka hallaka wanda kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke cewa akasari 'yan sanda ke harbe su yanzu dai an dakatar da zaɓe a wasu yankuna hudu zuwa ranar asabar kamar yadda hukumar zaben kasar ta sanar shugaban hukumar wafulu bukati ya ce ɗage zaben ya zama dole la'akari da ƙalubalen tsaro da ake fuskanta wanda ya kai ga har rasa rayuka yanzu sai kasar jamhuriyar tsakiyar afirka inda babban sakatare janaral na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kai ziyarar gani da idanunsa irin rahotannin da suke samu na tarzoma ga haruna kakangi da rahoton da ya haɗa mana wannan ne dai karo na farko da mr guterres ya kai ziyara kasar ta tsakiyar afirka wacce ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da rikici a nahiyar tun bayan kama aikinsa a watan janairu a farkon ziyarar tasa dai ya gana ne da dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya waɗanda ke a ƙasar da kuma al'ummar da rikicin ya ɗaiɗaita a lokacin da ya kai ziyara a wani sansanin 'yan gudun hijira shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kaɗu da ganin wahalhalun da waɗanda aka raba su da gida suke fama da su sannan ya nuna damuwarsa kan cewa mutane da dama ne suka tsere daga gidajensu inda suka zama 'yan gudun hijira ita dai wannan ƙasa ta tsakiyar afirka ta fada cikin rikici ne tun shekaru uku da suka gabata inda bangarori biyu masu adawa da juna suke kai farmaki ma junansu jim kaɗan bayan hamɓarar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu a sanadiyar rikicin sannan kimanin mutane dubu ɗari biyar ne suka rasa muhallansu a cikin al'ummar ƙasar kimanin miliyan hudu da rabi. Kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. yanzu sai mu yada zango a kasar chadi inda aka gudanar da taron majalisar tsaron kungiyar kasashen afirka wato au domin nazarin irin kalubalen magance rikice-rikicen da yankin ke fama Ga rahoton da wakilin Mustapha Tijjani Mahadi ya aiko mana. Wanzuwar al'amuran a kulli yaumin a duniya, cuɗanya da juna sabili zaman lafiya da girmama yarjejjoniye da manyan ƙasashe sun fara yin rauni abin da ke haddasa fargaba ga manyan nahiyar. Tsohon shugaban Najeriya kuma mai shiga tsakani wajen sulhu a ƙasar Sudan Abdulsalam Abubakar ya yi mana ƙarin bayani kamar haka. Kasan African Union sun ga abubuwa yanzu sun canja. Manyan ƙasashe kamar Amerika irin yarjejeniya da aka yi na zaman lafiya yanzu sun mun fara yin tutsu to shi yasa muka ce to afirka yaya za mu yi a ci gaba da saman lafiya to abin da yasa kenan aka kira wannan taro yadda afirka da ta ci gaba da ta tabbata cewa ba a kwari mutanen ta ba kuma ba a mai da mu baya ba abubakar isa jakadan kasashe masu magana da harshen faransanci ga ra'ayinsa game da wannan taro na halarci wannan taro a kan zaman lahiya na cikin duniya kuma zaman lahiya na afirka african union union da partner din shi suke yi aiki don su a samu sulhu da zaman lahiya da ci gaba na kowane fanni cikin afirka tijjani mustapha mahdi daga injamena araf ai hausa Daga kasar Chadi sai mu nausa mu tafi kasar Sudan ta kudu inda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da al'amuran da suka shafi Afirka uwar gida Niki Hali ta buƙaci a kawo ƙarshen rikicin Sudan ta kudu da ke ci gaba da laƙumin rayukan mutan ƙasar. Uwar gida Niki Hali na magana ne a birnin Juba inda ta tafi kai saƙo daga shugaban Amurka Donald Trump Azima Bashir Aminu na ɗauke da wannan rahoto. Nike Hali wadda babbar jami'a ce da shugaba Trump ya aike don tattaunawa da hukumomi a Sudan ta kudu yayin ziyarar za kuma ta ziyarci kasashen Ethiopia da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Bayan tattaunawarta da shugaba Salva Kiir Hale ta nuna rashin gamsuwa da halin da al'umma ke ciki a Sudan ta kudu la'akari da makudan kuɗaɗen da aka zuba don inganta rayuwar al'ummar ƙasar da yawan su ya kai dala biliyan miliyan goma sha ɗaya. A cewar hali ba su tsamaci abin da suka gani a Sudan ta kudu ba tana mai cewa kamata yi a ce al'umma na rayuwa cikin nutsuwa ba tare da wahala ba ganin irin kuɗaɗen da ƙasashen yamma da majalisar ɗinkin duniya suka zuba. Hali ta ce duk da haka ba za su cire tsammani ga ƙasar ba za su ci gaba da ɗaukar matakan ganin al'ummar ƙasar sun samu ci gaba tare da fita daga ƙangin wahala da rikice-rikice. Hali ta ce watan da ya gabata ma sun so ƙara kula yarjejeniyar yarjejeniyar zaman lafiyar kasar ta shekarar 2015 da ta kare aiki a watan Yuli. Kafin mu shiga ƙasar jamhuriyar Nijar sai mu ɗan taɓo ƙasar China wato Sin kasancewar taron koli na jam'iyyar Communist da ke mulki a ƙasar ya tsawaita wa'adin shugabancin shugaba shi Jinping da shekaru biyar nan gaba tare da tabbatar da shi a matsayin shugaba mafi ɗaukaka da ƙasar ta taɓa samu a baya-bayan nan. sai dai an kammala taron ba tare da ayyana wanda zai gaji shugaba shi ba cikin mambobin kwamitin koli da aka tabbatar da taron matakin da wasu ke gani ko zai ci gaba da yin tazarce ne a ƙasar. Ga awal janyau da rahoton da ya haɗa mana. Mahalarta taron kolin na jam'iyyar Kwaminis sun jefa ƙurar amincewa da shi ne a asirce tare da tabbatar da Prime Minister da wasu mutane biyar a matsayin mambobi a kwamitin koli na jam'iyyar. Sai dai a taron na kwaminis wanda shi ne karo na sha tara ba a ayyana wanda zai gaji shugaba shi ba. matakin da wasu suka fara tsokaci kan ko shugaban zai ci gaba da mulki ne har sai ba ta gani ko da yake tsarin kwaminis ya amince da wa'adin shugabanci na shekaru goma amma ana ganin sabbin mambobin kwamitin na koli za su haura shekaru sittin kafin sabon wa'adin shugaba shi ya kawo ƙarshe matakin da ke nuna yana da wahala a sami cikinsu wanda zai gaji shugaban A cikin jawabinsa a taron shugaba shi ya ce an shiga sabon zamani a China kuma dole jam'iyyarsa ta tabbatar da sauyi mai muhimmanci. Sai dai a lokacin da yake kaddamar da sabon wa'adin mulkinsa na shekaru biyar. Shugaban ya gayyaci 'yan jarida na cikin gida a zauren babban taron amma ba tare da wasu na ƙasashen waje ba. Yanzu sai kasar Nijar, inda aka shiga cikin wannan mako mai karewa da juyayin mutuwar dakarun kasar sha uku waɗanda suka gamu da ajalinsu sakamakon wani ƙazamin hari da wasu 'yan bindiga suka kai masu. Wannan na zuwa ne bayan wanda aka kai wa ayarin dakarun a lokacin da suke sintirin haɗin gwiwa tare da takwarorinsu na Amurka kusa da kan iyakan ƙasar Nijar da kuma Mali. Maman Salisu Hamisu ya tattauna da Alhaji Umaru Isa da Magaran mai sharhi game da harkokin tsaro a Nijar kuma ga abin da yake cewa. To lallai al'amarin inna lillahi wa inna ilaihi al'amarin ya kazamce gaskiya ya wuce hankalin mu. amma abin da za mu iya cewa sai masu zan wannan suna zawa a shirye da makaman da Allah da suka imana jami'an mu karamci to kuma amma sun shigo har da yan gari ana yin maganganu ana kwadace wadace ana zage zage ana abin nan al'amarin gaskiya ya kai jaya har ma dai ni sai in ce an ba dan banda sai in ce Allah suna da masu ba su labarai na abin da yake gudane abin ya yi yawa bai yiwu a ce kawai kullum mutanen wayannan suke da galba alhali mu ne masu jama'a tsaro wanda suke aikin suke nan dare da rana. Alhaji Umar wannan yana nufin cewa daga akwai sakacin gwamnati sosai musamman bangaren da ya shafi rundunar sojan jamhuriyar Nijar wajen dakile wannan hare-hare da ake kaiwa? Daman in aka tashi laifi ai babba aka ce jibi ne shi ake dora mako wani laifi. A gaida Alhaji Umar Isa da Magaran. Muna ƙasar Nijar ɗin, inda shugabannin ƙasashen yammacin Afirka hudu suka halarci wani taro a birnin Yamai domin tattaunawa dangane da yunkurin samar da takardar kuɗi ta bai ɗaya a wannan yanki. Shugabannin ƙasashen Najeriya, Ghana, Kwaddabuwa da kuma jamhuriyar Nijar na a matsayin shugabannin kwamitin tsare-tsare domin shimfiɗa siyasar samar da takardar kuɗin a yankin mai mutane sama da miliyan ɗari uku. a bar shi magarma masanin tsarin tattalin arziki ne a birnin yamai kuma ya bayyana muhimmancin samar da wannan takardar kuɗi a wannan yanki. Yau in kuɗi sun zan bai ɗaya in za ka taya wata kasa ka sayo babu wani fargaba ba wani tashin hankali ka san in ka sayo abu ga da ka sayo shi kuma ga za ka sayar shi kenan ka san abin da za ka samu amma in kuɗi ba guda ne ba in ka tsaye saye ba ka iya sana abin da za ka samu tun da sai an ce ai kuɗin ƙasa kaza ya faɗi kana kasuwa ce wani kuɗin kaza kaza ya faɗi kaga in kudi guda na ba batun wani faɗuwa kenan abu ne wanda adda mahimmanci kware abin abinda da ya shahi bunƙasar da arziki wannan yunkuri da kasashen yammacin afirka ke yi an jima ana yin sa amma abun ya gagara ko me ke kawo cikas yau abin da ka kawo cikas rashin haɗin kai kuma ga mu koyi komi rashin sanin inda za mu kuma abu wani abu wanda zai kawo matsaloli kasa ya san waje a ko waɗanda ba su son a yi haka saboda mu zamna kanun mu ya gyara su wanga ya ce ni ingilan da ta yi renona wanga ya ce portugal ta yi renona wanga ya ce faransa ta yi renona to kenan wa'annan ƙasashen da sun kai renon ƙasashen su ba su akwai ƙasashe wanda ba su son a haɗa kai ba za mu bar ƙasar Nijar ba sai mun ji irin akubar da wasu waɗanda aka yi wa kwasan karan mahaukaciya daga ƙasar Algeria ke cewa bayanai dai na nuna akalla mutane 487 ne cikinsu har da yara ƙanana aka jibge su a Nijar ɗin. Ga abin da wasunsu ke cewa a tattaunawar da suka yi da wakilinmu da ke Agadas Umar Sani. Ta yi muku kalli wancan hasken gawo gari ne ku je da magariba. Ya ce mu muke tahiya muna tahiya mu dai mun kama Allah. Mun je mun ƙaira talwa nan tudu mun lalle mun ketara Sai muka ga a sama ka ne aka zuba muka hai muka je in gaza da kafa Inda el yarinya in goya mata in ta gaji in ɗauka wallahi har wata ya abarta ma a dawa. Ta awa hudu hudan wani har duniya ta ƙare na ƙare zuwa arji. Mu aiki ne ma muke na kasa Sai ce akai wa ba mu izinin mu zo mu yi aiki. nace ni bara ban na san amma dai arji koma wani wulakanci na kare da sashin Hausa. Yanzu sai Najeriya inda za mu fara da jin Dr. Haruna Yarima game da ƙoƙarin da ake yi na raya yankin arewa maso gabashin ƙasar inda 'yan ƙungiyar Boko Haram suka yi ta'adin gaske. Bashir Ibrahim Idris ya nemi ji daga bakin Dr. Haruna yarima yadda ake kallon wannan yunkuri. A gaskiya sai mu soma godewa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan yanci na yin wannan kwamishin. Kuma dole mu godewa shugaban ƙasa da ya tsaya tsayin daka ya ga cewa an yi wannan kwamishin ɗin kuma dole mu gode wa 'yan majalisunmu musamman ma waɗanda suka fito daga north east wanda suka tsaya tsayin daka suka ga an yi wannan kwamishin ɗin Mun gode wa talakawanmu a wayannan jihohi na north East, mun gode wa mutanen Borno, mun gode wa mutanen Yobe, mun gode wa mutanen Adamawa, mun gode wa mutanen Bauchi, mun gode wa mutanen Gombe. Don a gaskiya Boko Haram ta kawo mana matsala sosai Ah, ba na wasa ba a northeast komai ya ruguje a northeast in ba gwamnati ta fita ta taimaka da sauran jihohi na duniya su taimaka mana ba za mu sha wahala a nan gaba a yanzu ma muna muna cikin wahalan don gidaje boko haram na ba muhalli ba wurin zama mutane sun gudu sun zo yau yawan su suna maiduguri da eh, garuruwan da allah ya sa ba taba ba asibitoshi duk sun rushe ba ma maganin asibiti yanzu a borno da yobe hanyoyi kwata babu a gaba ɗaya kwata-kwata hanya ɗaya ne zaka ce ya yi ɗan dama-dama wanda ya tashi daga kano zuwa maiduguri shi ma gyaran ta ake yanzu ba su gama gaba daya ba nan makarantu ta rushe tsayin shekara biyu ko uku ba ma makarantun a wasu kasashen area na local government na cikin borno Na'am, duk wanda ya san abin da ya faru a wannan yanki musamman waɗannan jihohi uku borno da yobe da adamawa ya san cewa ba ƙaramin ta'adi aka yi ba kamar yadda ka lissafa irin abubuwan da aka lalata wani irin ayyuka ne kake ga wannan hukuma za ta sa cikin gaggawa ta fara yin su da zarar an ƙaddamar da mutanen da za su jagorance ta a wannan yanki da fari dai a samu ah, mutane wanda koko na gidajensu a yi musu muhalli su samu su koma gidajensu sa'annan a yi maganan gina makarantu makarantun nan yara wallahi akwai wanda suka yi shekara uku ba sa ma cikin makaranta gaba daya wayansu kamar mata din nan wayansu sun ga sun girma a cikin sun gama girman su a cikin gida sai su zama an an so mamaye musu aure ba gama makarantan ba daga nan kuma dole gwamnati ta yi la'akari da maganan tafiya tafiye-tafiye don gadoji da yawa a cikin borno da adamawa dinnan sun rurrufe. Muna Najeriya inda Majalisar Wakilan Kasar ta amincewa jami'an hukumar kiyaye haɗura kan hanyoyi da su rika riƙe bindigogi domin kare lafiyar kansu yayin da suke bakin aiki. Wannan mataki na biyo bayan yawaitar hare-hare ne da wasu 'yan bindiga ke kai masu a lokacin da suke aikin nasu. Alhaji Dr. Musa Muhammad Mai Takobi shi ne shugaban kungiyar masu motoci a jihar Legas kuma mataimakin shugaban kungiyar ta ƙasa kuma ga abin da yake cewa. Mutumin da yake ma'aikaci ne na gwamnatin tarayya zai tsaya a cikin daji yana tare motoci bai fasan irin motar da zai tare ba. A mai yiwuwa akwai mota ta barayi za ta iya tafowa in ya tare su za su buɗe musu wuta su kuma mai za su yi Sai dai su buɗe su shiga daji. Amma a nan in aka ce su ma suna da nasu makaman za ma a iya gaya musu mota mai kama kaza mai kama kaza tunda an san suna wuri kaza in ta zo a yi kokarin yadda za a tare su mutane iri kaza ne a ciki ko kuma a'a wani abu zai iya tasowa wanda yake dole ne sai sun yi amfani da makaman za su iya kare kansu to kaga a nan dole ne a neman musu wannan makami domin su kare kansu ni a gani na wannan abin da majalisar zartarwa ta ƙasa ta yi eh, to amma na goyi da baya wata su rika amfani da makaman ta hanyoyin da basu dace ba kamar yadda ake zargin wasu 'yan sanda kan yi ai garba aliyu abin da ka sani ne fa a najeriya ba za a taɓa hana ainihin wannan ɗabi'a da ake yi ba Kar ka manta akwai mutanen da suke lodo buhunan wake su saka bindigogi a ciki. Kar ka manta akwai mutanen da suke lodo abun drone-drone eh, na manja manya a saka bindigogi a ciki. Gashi nan harka iri-iri waɗanda ake yi ana shigowa da makamai ƙasar nan. kuma duk ma'aikacin da yake cikin ƙasar nan ta Najeriya yake rike da wata bindiga ba wani wanda za a iya cewa an shaide shi cewa yau a cikinsu babu fata gari babu wani wanda babu fata gari a cikinsu. ta bakin alhaji dr musa muhammad mai takobi kenan muna na najeriya jihar Legas, inda shugaban hukumar babban mahautan Legas din tsohon sufeta janar na 'yan sandan kasar alhaji musliu smith ya tattauna da ilahirin mahautan jihar Legas, domin gindaya masu sharuɗa don ganin naman shanu da ake yankawa daga babban abatuwan jihar ta lagos da ke agege na kaiwa ga jama'a cikin tsafta Alhaji Umar Adam shine garadiman fawa na yammacin Najeriya kuma ya yi mani bayani game da abubuwan da suka tsayar a wannan taro da suka yi. Kafin bayani na tun da an ba dama ne wasu su farfada su ma an ji irin bayanansu. Wannan masana'anta mu da wani masana'anta ta mai albarka wato yanayin da muka samu kanmu a ciki wato muna da buƙatar abubuwa da dama kama daga kan su kamar hanyoyin da suke cikin gurin kamar yadda kuka gani wanda shi ma mun gaya kuma Allah ya sa ya shiga ya gani yanayin tsaftar gurin sannan kuma uwa uba mu kanmu kasuwancin da muke yi a gurin saboda akwai abubuwa da dama wanda kamar yadda muka faɗa daga ainihin ma'aikatar gona a matsalolin suke fitowa a so a liƙa mana su matsayin ana cewa nan gidan gidan gwamnati ne abato a ƙarƙashin gwamnati take. A gaida ga Ladiman Fawa na yammacin Najeriya Alhaji Umar Adam. sauraron mu da haka ne ko muka zo karshen wannan shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.